sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana yinin ramadana na 23 yau na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ya yi daidai da goma sha a biyar ko sha hudu ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 a muna nan dai a suratul kafi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a gaba ta ƙarshe ita ce gabar da ta jarabawa akan wato mulki shine aya ta 83 insha Allah alam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويسألونك عن ذي القرنين سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين تغرب في عين هنئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إن وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذب يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا نعم a kamar yadda a farkon shiganmu wannan sura mai albarka a na maimaita wannan ko shi ne na uku yau cewa suran tana ba mu kistoshi ne guda hudu kista na farko kistan jarabawa da Allah yake wa bayinsa a doron kasa ko ka zamanto mai addini Allah ya jarrabe ka akan addini ya ga ko za ka sake addinin ka yi ridda ka bari jarrabe ka ko da talauci ya jarrabe ka ko da tsoratarwa na kafirai ko da taron dangi na makiya ko a nuna za a kashe ka ana maka barazana akan addinin nan a jarrabe ka a kai a gashin don Allah kake addinin nan kuma ka yadda ko da za ka rasa ranta ba za ka sake addinin nan ba to jaraba kana zuwa a haka a rayuwa waɗan adam to Allah ya nuna mana wannan a kistan waɗannan matasan fityatun amanu bi rabbihim mun ji yadda suka buga da wannan azzalimin sarkin kuma ba su janye ba Allah ubangiji kuma ya ba su nasara na biyu a rayuwa akan jarrabi mutum ta dukiya dukiyan nan ta zamanto kuma dalilin halakan mutum dalilin nesantan Allah da lokacin da yake fama da rashi ko talauci kaga kullum yana masallaci yana tare da Allah yana nafilfilu yana ƙiyamun laili yana azumin litinin da alhamis yana tare da Allah yana ɗamfare da Allah sai Allah ya jarrabe shi sai ya buɗa maka dukiya ya gaya addinin nan riko da shi ko kuma ya alaƙar shi da Allah sai dukiyar nan ta zamanto dalilin ɓatan mutum kuma ya nesanci Allah subhanahu ta'ala yanzu ya zamanto mai businesses internationally a kasashen waje kullum yana tafiye-tafiye bai da daman yanzu karanta ƙur'ani bai da daman tsayuwan dare kullum meeting upon meeting meeting upon meeting tafiya kan tafiya tafiya daga wannan bukin din sai wannan bukin din daga wannan ticket din sai wannan ticket din kullum ana zuwa ana yawo a duniya mutum ya kaga yayi alfahari da dukiya kuma dukiyan da zamanto halaka a gare shi Allah ya buga mana wannan misalin da wannan mutumin da Allah ya yalwata shi da gonaki ne min anabin sannan a rayuwa jaraba ta uku da ake jaraba yan adam da ita shine ilimi Allah baka ilimi ka rika alfahari da shi ka rika takama ka rika ganin kaifa yanzu babu wanda ya kai ka kowa za ka taka shi kowa za ka bai raddi in mu ke magana a'a a'a kawai alfahari da ilimi ka rika nuna cewa babu wanda ya kai ka sani kowa ya abin nan ba tare da kare gaskiya ba alfahari da shi don nuna mabiya don nuna lallewa ne ya yi karatu to irin wannan shi ne Allah ya nuna mana misali a kisan annabi Musa alaihi salam da aka tambaye shi shin akwai wanda ya fika ilimi a duniya shi a'a sai Allah ya nuna masa cewa a cikin bayinsa ma akwai wanda ya fi shi amma ga inda zai je ya tarar da shi wannan shi ne akan jarabin wani ilimi sai ya zamanto dalilin halakan shi dalilin halakar ilimi na jidali ilimi na jayayya ba tare da gaskiya ba ilimi na alfahari ilimi na bugun kirji wannan kashi na uku shi muka ce yanzu wannan shine bangaren mulki wani Allah yana kan jarrabi mutane ta mulki duk waɗannan abubuwa da na faɗa waɗansu daga cikin su an jarrabi annabi sallallahu alaihi sallama da su lokacin da su walid bin al-mughira suka zauna suka yi mitin cewa ya za a samu annabi ya janye daga la'ilaha illallahu da ya zo da shi ɗin nan domin maka ta samu ta zauna lafiya amma annabi bai janye ba wani wata kissa da ta zo a cikin sira ma wanda malamai waɗansu suna cewa ba'ifi ya ce ya ce lawaba ushamka fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amra ma taraktuhu hatta menene ma taraktuhu illa hatta a ma'anan abin nan da za a sanya wata rana a hannun dama na wata a hannun haguna akan umbar wannan al'amari na addini da dawa ba zan bari ba har Allah ya yi hukunci ko kuma a halaka ne a kai yanzu wannan akan mulki ne za mu shiga shi ne mai mulkin shine zulkarnaini zulkarnaini sunan shi kenan ina fata an gane to waɗannan abubuwa su ne musiba ga ɗan adam musiba ga ɗan adam talauci da dukiya dukkan su musiba ne sai ilimi da jahilci su ma ɗin duka musiba ne wani in an ba bashi ilimin ya zamanto dalilin ɓatan shi wani ya zauna a cikin jahilci shi ma ya zamanto dalilin ɓatan shi to sai mulki kuma sai abinda muka yi bayani na jaraba a kan addini extremism a addini wuce gona da iri to Allah madaukakin sarki Yahudawa ne a wannan kissa ta Zulkarnaini suka taru suka yi mitin suka ce suna so su tabbatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin annabin gaske ne shin manzo ne na Allah da gaske domin akwai abubuwan da suka karanta a attaura da injila so ahalul kitabi tunda littattafan nan attaura da injila sun riga Kur'ani sauka sun riga alqur'ani zuwa to akwai abubuwan da suka karanta a ciki wanda ba mai sanin su in ba wanda ya karanta littafin ba ba mai sanin su in ba annabin Allah ba domin ya zo a cikin littattafan su in cewa kaza kaza kaza zai faru wani annabi zai zo bayan bayan bayan waɗannan littattafan zai zo da wani littafi wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di har ma ismuhu an faɗa waye Ahmad da Muhammad da Hamid da Hamdan da Umaidan da ahmad da mahmud duka sosfin su ɗaya ne kalma ɗaya ne duka suna ne sunan abu guda ɗaya ne to akwai abin da aka nuna musu annabin da zai zo ɗin ga waɗansu abubuwan da za a iya gane in shi ne ga waɗansu abubuwan da za a iya gane shi da su sai aka ambata musu a cikin attauran kaga ai sun zo sun tambaye shi yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum ilmi illa qalilan kaga ai sun san ba annabi in annabin gaske ne amsan da zai bayar kenan annabi ya bada amsan yasalunaka anil anfali ƙulin anfalu lillahi war rasuli shi ma sun san in ba annabi ba ba mai bada wannan amsan sai wa yasalunaka an ah, abin na manta to akwai tambayoyi da yawa da suke mitin su yahudawan sai su yi mitin sai su ce to mu je masa da waɗannan tambayoyin mu gwada shi in annabin Allah ne ga irin amsan da zai bayar in annaba annabi bane ga irin amsan da zai bayar shi kuma idan suka yi mitin ɗin suka shirya Allah da yake ya san abin da ke ɓoye ma ya kunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala asara illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda ake mitin Allah ya ce in ku uku ne ni ne na hudu a wajen mitin din in ku uku ne a in ku hudu ne ni ne na biyar in ku biyar ne ni ne na shida to Allah yana sane da mitin din da suke yi da yanda za su shirya za su tabbayi manzon Allah sai Allah ya bawa annabi amsan ma kafin su je din sai Allah ya ce ya Muhammadu za a zo a maka tambaya yanzu za a zo a maka tambaya an jima ga irin tambayan da za a maka ga irin amsan da za ka bayar don ka tabbatar da cewa lallai annabi layan ko anil hawa baya magana based on desire in huwa illa wahayun yuwa sai abinda Allah ya dictating masa ya yi rizilin masa ya bashi ya ce ya faɗa ga tambayan ga amsan da za ka bayar to waɗannan inda suka yi mitin suka ce za su zo su tambayi manzo Allah su yahudawa ne game da wannan sarkin zulƙarnaini in ƙur'ani da annabi ya zo da shi gaskiya ne in shi manzo ne na Allah ne da gaske to zai san wannan kissan zulkarnaini domin wanda ba bai da littafi daga Allah ba zai taɓa sanin kissan ba to shine suka haɗu suka yanke yanzu sun kamo sun ɗauki decision sun ɗauki abin a ittifaki za su je su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mitin mitin ya kare wa yas'alunaka sai Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin su isa yake wa yas'alunaka ya Muhammad za su wani Yahudawa ahlul kitabi gashi nan sun shiri sun yanke cewa za su zo su tambaye ka an naini game da tarihin wannan sarkin mai suna naini. to kul da amsan da zaka ba su in sun zo din kul ka ce musu e tabbas sa'atlu alaikum minhu dhikran zan karanta muku labarinsa da wani ɗan takaitaccen tarihinsa kuwa suna mamaki da annabi ya faɗi wannan sun san inda a ƙur'ani littafin da ya zo da shi ba ba inda zai san wannan kissa to kaga sun tabbatar kenan ƙur'ani gaske ne to amma su yi imani mana ina wa mallam lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai jefa haske cikin zuciyarsa ba baya taɓa samun haske ina fata an gane ko zan karanta muku wata kissa daga rayuwarsa zan ambata muku kissa daga rayuwarsa ina fata an gane zulkarnai ne kawai sunan shi zulkarnai ne sunan shi to Allah sai ya yi wa manzon Allah wahayin waɗannan ayoyin nan take ga dukkansu a matsayin amsa ne yace shi zulkarnaini din nan da kuke tambaya a game da shi ga abinda Allah ubangiji na yace inna makanna lahu fil ardi ni Allah na bashi mulki mai ƙarfi a doron ƙasa zulkarnaini Allah ya bashi mulki da fawa mai ƙarfi a doron ƙasa a tamkin shine Allah ba mutum fawa ya bashi mulki allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur shine at Allah ya baka fawa ya baka karfi eh, a doron kasa irin na mulki to mun ba shi fawa da mulki mai karfi a doron kasa sannan baya wannan wa atainahu min kulli shay'in sababan wato mun ba shi fawa da iyawa da iko akan duk wani abin da ya tasan masa yanzu zai yi shi kawai yanzu zai yi shi kawai da ya tasan ma abu yanzu zai yi shi kawai Allah ya ba shi wannan fawa da ya tasan ma zai tafiya yanzu daga bangon duniya zuwa bangon duniya zai bi wannan baiwan da Allah ya masa fawan da Allah ya ba shi iko da kudura da iyawa da ability Allah maɗaukakin sarki ya yalwata masa komai amma ba a gaya mana irin abun ba eh shin roke yake hawa jirgin sama yake hawa tashi yake yayi fuka tiki yanzu in yana so ya ganshi a bangon duniya gabashinta ko yanzu yanzu ya kama hanya yayi yammacinta Allah ya ce mun ba shi fawa da iyawa da iko yanzu yanzu zai wannan kawai amma menene abun Allah bai bayyana ba har kissan ta ƙare saboda haka akwai yan kakale ƙaƙale masu ƙoƙarin baya maka irin abun da aka bashi ɗin wal kuma Alƙur'ani bai yi bayanin shi ba manzon Allah da aka zo masa fatawa sallallahu alaihi wa sallam bai yi bayani ba Allah ce duk abin da ya tasan ma mun baki sababan sababin da yanzu yanzu zai yi abun kawai ina fata an gane ko wa'atai na min kulli shay'in ku duba duk wani abu kawai in ya tashi yin shi Allah ya ce mun ba shi iyawa a kai kawai yanzu yanzu zai yi shi to ta dalilin wannan iyawa da kudura da dama da ƙarfi da fawa da Allah ya ba shi fa'at ba a sababan sai ya bi wannan sababin da Allah ya ba shi hatta idza balaga maghriba shamsi yanzu yanzu kai ya tasamma inda rana ke faduwa yana so ya je ya ga inda rana ke faɗuwa. sai ya bi wannan process ya bi wannan hawan da Allah ya bashi yanzu kawai ya bi wannan sababin sai ya ganshi a ina ya shi a yamma inda rana ke faduwa hatta idza balagha maghriba shamsi sai da ya isa can bangon duniya na inda rana ke faduwa ta yamma waje wajadaha sai ya samu ranan gata ta rubuta na fadawa ne ashe fi ainin a cikin wani ɗan ido ruwa ain shine ido ruwa a spring water ido wani ɗan kududdufi haka amma ruwan min atil ƙasan wajen da taɓon wajen da tafi ruwan na kawwa ne na kawwa ne wannan ɗan kududdufi ɗan gulbin da ranar ke faɗuwa na kawwa ne da wani irin taɓo a wajen nan ranar take sinkin ta shiga sai kuma wa wajada ha kauman sai ya samu waɗansu mutane da suke rayuwa a wannan wajen ya ga waɗansu mutane suna rayuwa mutanen yadda ayoyi suka yi bayani kafirai ne kafirai ne ya same su a wannan wajen ƙulna Allah ya ce sai na ba wa zulƙar naini izini in ji Allah sai na ce wa zulƙar naini waɗannan mutanen da ka tarar da su a wannan wajen kafirai ne akwai kafurci akwai barna akwai shirka akwai saba wa Allah kaza kaza saboda haka kai ne, a matsayinka na mai mulki a matsayinka na mai fawa da muka bawa mulki mun barka da waɗannan mutanen je ka yi yadda ka ga dama da su imma an tu'azziba idan ka ga ka karkace su ka azabtar da su ka karkashe su a su na kafurai in wannan ka zaɓa mun ba ka dama in ji Allah ƙarfin mulkinka ya isa ka yi haka wa imma an tattakhidha fihim husnan imma in ka zaɓi cewa za ka yi bincike a kansu ka musu adalci ka kyautata musu shi ma mun baka wannan damar mulkinka da ƙarfin mulkinka kana da wannan daman domin mun baka komai kana da fawa a kai ga mutanen nan mun barka da su Allah yana so ya jarabe shi ya ga in mai mulki ne ya zai mu'amalanci mutane a tsalida shin zai yanke musu hukunci bai ɗaya ne ya gama da su ya kakkashe su ko kuma zai zo ya sa panel a yi binciken mutanen nan a gama su laifi a musu ba gwargwadon laifinsu marasa laifi kuma a mu'amalance su da kyakkyawar mu'amala Shi ne wa imma an tattafi fihim husnan husnan ka mu'amalance su da kyakkyawar mu'amala idan ba su da laifi idan kuma suna da laifi da ya cancanta a musu ukuba ta mutuwa sai ka zartar musu ina fata an gane ana son kamar shi ma jaraba ne a gwada adalcin shi a gwada adalcin shi kamar kai ne a ce wani ya ga jama'a nan duka mun baka kai ne mai sai a kan tashi nan in kaga dama ka kashe su a yi elimination nasu in kaga dama ka mu'amalance su positively duk da sunan dai an baka dama to kala sai zulkarnaini ya ce a matsayin shi na sarki yanzu statement ɗin shi ne zai indiketin cewa mutum ne mai adalci sarki ne mai adalci ko marar menene ko marar adalci kala sai ya ce ya Allah ko kuma ya ɗauki decision a ransa cewa zai yi bincike ne a tsakaninsu amma man zalama wanda ya tarar da shi ya yi zalunci irin na shirka li'anna shirka la zulmun azim ko kuma ya same shi yana kafiri wal kafiruna humuz humuz zalimun zulmu anan zulmu shirki ne da zulmul kufri al mukhrij min al milla wanda yake fidda mutum daga addini ba ordinary zalincin da za ka yi wa ɗanka ko matanka ko makwabcinka ba irin wannan ba ne wannan zalunci ne babba azulmul zulmul akbar mejo abin nan zalunci mai fidda mutum daga musulunci to yace shi zai bincike su wanda ya tarar da shi ya zalunci kansa irin na shirka rayuwa irin ta shirka rayuwa irin ta kafurci kuma yana barna yana zalunci yana yada barna a bayan ƙasa yana hana a bauta ma Allah ko kuma a fahimci addinin Allah a fahimci tauhidi to waɗannan za mu tsane su mu ware su mu yi sotin nasu out azubuhu waɗannan za mu kashe su zan azabtar da su zan zartar musu da hukuncin kisa bayan an kashe su an zartar musu da hukunci to summa yuraddu ila rabbihi sanaran da suka koma gobe kiyama wajen ubangijinsu fayu'azzibuhu azaban nukura Allah ya musu wata mummunar azaba ta jahannama da tafi ni wanda na musu ta hanyar kisa ina fata an gane ko shi zai jojin insu a nan iya naki na sarki ya bar abin da ya rage kuma gobe kiyama shi kuma Allah ya yi nashi kamar yadda na ga wata wani wata 'yar makala da Putin shugaban ƙasar rasa wata rana ya ce it's our duty to send criminals to to menene to death but it is for Allah to judge them ne ko menene yace shi nashi duty din shi ne yayi sendin nasu ya sai ya ya tura mutane zuwa lahira shi kuma ya rage wa Allah shi kuma shine zai musu menene hukunci amma shi zai tura su can wajen Allah yace wannan dutin shi ne duk wanda ya taɓa kasan shi ko ya taɓa shi dutin ya tura criminal zuwa ga lahira shi kuma can dutin Allah ne ya yi jojin nashi ya ga ina ya dace ya sa shi amma lalle zai aika da mutum can haka ya faɗa in ji putin na karanta wannan yar makalan ta burge ni ina fata an gane ko to kaga shi yace mu za mu ɗauki matakin kisa a nan mun musu namu azabar kenan sannan kuma gobe kiyama ran da za su koma gaban Allah wajen hisabi fa yu'azzibuhu azaban nukuran ya musu azaba mummuna azaba mummuna kamar yadda annabi Musa yake wa Khidir laqad jita shay'an nukuran abu mummuna abun ki azaban da ta fita mu kaga ai duk wata azaba ai bayan jahannama bayan jahannama Ya ce to yadda zai raba mutanen kashi biyu kenan in wai mu waɗansu guilty wajen shirka da kafurci da ɓarna a doron ƙasa da zaluntar mutane da ta'addanci ga yadda zai mu'amalance su wa amma man amana idan ya bincike su ya tantance su ya ga akwai wanda suka yi imani da Allah su ba sa shirkan ba sa kafurci ba sa ta'addanci ba sa barna a doron ƙasa ya tarar da su bayan sun yi imani wa amila salihan su salihai ne suna aiki na kwarai suna aiki na alkhairi a doron kasan a nan inda ya tarar da su ya ce falahu jaza'anil husna waɗannan za mu kyautata mu'amalar mu da su za mu kyautata musu mu'amala za mu girmama su za mu daraja su za mu sakanta musu za mu kyautata musu kyautata ma rayuwansu to kaga wannan sakamakon mu nan, mu kyautata ma rayuwarsu ta yi daɗi mu tsare rayukansu mu tsare mutuncinsu sannan wa na lahu min amrina yusran kuma za mu furta masa wato kalmomi masu sauki shi ba za mu mu'amalance shi irin yadda za mu mu'amalanci wannan ba za faɗa masa kalmomi daɗaɗa kalmomi na girmamawa kalmomi na darajawa sannan mu saka musu da kyakkyawan sakamako a matsayinsu na mumunai kuma masu aikata alkhairi mun ji yanzu ya bi wannan sababin da Allah ya bashi ya ya harba sai da ya je ina mafadan rana ga inda ya samu ranar take faduwa, ga mutanen da ya tarar a wajen ga umarnin da Allah ya bashi game da mutanen gashi kuma decision da matakin da ya ɗauka na mu'amalantan yanzu ya gama da mafaɗar rana yanzu zai bi wannan sababin da Allah ya bashi na fawa da yanzu yanzu in ya bi shi zai gansha inda yake so to yanzu yana so ya harba kuma mafitar rana kuma yanzu da mafaɗanta ya fara yanzu yana so daga can kuma ya bi wannan fawan da Allah ya bashi ya ganshi yanzu yanzu a mahudan rana gabas kenan muje ba a saba ba hatta idza balagha matli ash-shamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum لم نجعل لهم من دونها فترا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا نعم ثم أتبع سببا سيب سببي ده ألا يباش وانت إن إيه يبيش ينزل قنشا إن ده يكي سو ينادي ينزل ينزل حدثا إذا بلد ننتا كي سيبك ويا إسو Maƙli a shamsi matsirar rana ko mahudan rana da ya je wajen shi kuma mai ya tarar waje da ha fatsulu'u sai ya tarar da ranan tana fitowa ne ala ƙaunin wato cikin waɗansu mutane lam na Allahun min duni ha sitran Allah ce ba mu sanya musu shamaki da ranan ba ga ranan ga su kawai ku duba irin zafin rana da tafarfasanta da menene haka ga su ga ta kawai haka suke gasuwa da ita da zafinta Allah bai sanya wani shamaki wani bariya da zai rika kare su daga zafin ranan ba yace a haka yaje ya same su kazalika haka nan ne wa qad ahatna bima ladayhi khubran Allah yace Allah yace muna sane da dukkan abinda shi zulkarnaini yake aikatawa muna sane da shi da labarin shi da sa ido ba wani al'amarin shi da yake goyon mana in ji Allah na'am ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفتر يفسدون في الأرض فهل نجعل لك فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا نعم ثم أتبع سببا سيدي دليلي بسببي تمام مو يزهيك تحيها تنسى sai ya hau jirgin shi kawai ya ta san magu kaza ko to shine ne sababan ɗin sababan din abinda yake kai shi nan take inda yake so ya gan shi ɗin abinda ke kai shi din Allah bai bayyana mana irin shi ba sai ya dai bi sababi kawai sababi za mu kira abun ina fata an gane damu ne sai mu ce nan take ya hau sa kawai kafin ka ce kwabo ya hau jet din shi an gan shi abuja ya hau jet yanzu kawai gashi a saudiya nan take ya hau jet ɗin shi gashi a to wannan abin da ne yake na nashi yake kai shi nan take inda yake so ina fata an gane ba a bayyana mana menene ba a bayyana mana menene ba ina fata an gane ko in ka samu wani ya ka honest connection zai bayyana maka sirrin sababan din nan to ka san daga irin nan ne ake ciro kundaye za a baka sirri za a baka wani lakani za a baka wani kundi ai sabab din nan da ne yanzu yanzu ya gan shi a nan to za mu baka eh mu ma sababin za a baka layan bata yanzu da kayi haka sai ka ganka a cikin banki yanzu da kayi haka sai ka ganka bu kaza to ai sabab din wato sirri ne ai lakani ne an gano shi ai ya zo a cikin qur'ani shi yasa in ka samu irin waɗannan su a'a mu harkan mu da qur'ani ne kashi littafin Allah eh daga suratul baqara zuwa nasi mu da shi muke abin nan eh, Allah ya bamu Qur'ani to sabab din sai a duba tafsirin da yake kai ka gano shi to haka ake yi wa mutane sai ka je gun dan tsubu da abu ne ka samu Qur'ani cikakke gashi nan wani an rataye shi a bango wani a ta kofa ta a wannan eh, malami ne to kai masanin Qur'ani to komai namu daga nan muke kiro eh, amma shi yake kirowa ba annabi bane ya kiro ya gani ko wani magabaci Allah bin ya rufa mana aki to da ya bi wannan sabab a hatta idza balaga baina saddaini sai ya isa wani guda da ake kira shi saddain saddain din nan wato waɗansu tsaunuka ne na duwatsu waɗansu malamai suna kai tsaunukan a azerbaijan azerbaijan da kuma armenia ƙasar armenia da azerbaijan can suke waɗansu suka ce wajen turkmenistan can kasan inu su kazakistan su menene can din nan can bangon duwatsu ne haka kawai tsaunuka ne na ban mamaki to da ya je wajen saddai akwai wani tsauni a nan akwai wani tsauni a nan haka su sun tafi a haka to wannan in between din da ya rabe tsakanin wannan tsauni da wannan tsauni sanan ya juju da ma juju suke shigo musu ta nan suke kwararowa tunda su ya juji da ma juji dai Allah ya nuna makarnata ne bai taba cewa ga alheri su ba eh, inna ya juja wa ma juja mufsiduna kawai fil ardi makarnata ne a doron kasa makarnata ne to tanan suke kwararowa su dame su mutanen da suke rayuwa a wajen su dame su su hana eh, gonakinsu duk abin da suka noma su zo su yi vandalizing ɗin shi su kasaltala shi su faɗo gari su yi barnan su ci zalunci wannan su kashe wannan ta'addanci kala-kala dama ga su dubbai ne ya juji da ma juji kowane mutum ɗaya a bil'adama yana daidai da dubu ɗayansu a can yawa ne da su ma bil'adama ne amma sai dai muftiduna ne eh, Allahu alam ya suke da dai muna yara ana ba mu tarihi suna da manyan kunne in zai kwanta sai shimfiɗa ɗaya kunnen haka ya ruhu da ɗayan kuma shi ne mayafinsa eh kuma 'yan ƙanana ne ga su ga su ga su ga su dai duk ba su wuce girman jarirai ba a ko yaro ɗan shekara uku haka da za ka ji irin waɗannan abubuwan in ana ka kiskan su ma ka fita ma fitsari da dare wallahi ka kasa a ce su ne gwaigwai su ne menene wani ya garzo a guje ya ga ya juju a ya ga gwaigwai a ƙarƙashin bishiya gashi nan dai wani ya ce fatalwa to gashi nan dai to da ya je wannan wajen mutanen da ya samu a wannan wajen sai suka masa korafi gaskiya suna da tun da shi sarki ne babba mai mulki da korafinsu ya juju da ma juju ga ta inda suke shigo musu nan sun hana rayuwarsu tsakas suna barna a bayan ƙasa shine hatta idza balaga baina saddaini tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu a saddu dai shi ne yadda za a samu gaban rafi wannan gaban da wancan gaban sai a zo a gina gada ta ƙasa don a tsare ruwa ko a samu na shayarwa da rani na lambu in rafi yana gudana sai a tsare shi sai ruwa ya taru a riƙa abin nan to wannan gaban da wancan gaban su ne ake kira saddai ne so da ya je waje da min dunihi ma kauman sai ya samu waɗansu mutane suna rayuwa a wannan wajen amma mutanen na ya kaduna ya na kaunan, mutane ba a iya communication da su ba sa jin maganan eh, da yarensu ɗin da maganansu ba a fahimtansu shi zulkarnaini ba ya fahimtansu su ma ba sa fahimta ba a fahimtar yarensu amma shi zulkarnain tun da Allah ya ba shi min kulli in sababa ko zai iya communicating da su tun da Allah ya ba shi komai in ya so yi zai yi din shi kan Allah ya ba shi daman magana da su da jin kokensu da jin damuwansu da jin matsalolinsu matsalar suka ce ƙalu suka ce ya zalƙarnaini ya kai zulƙarnaini inna ya juja wallahi muna tabbatar maka kaga ya juju wa ma'ajuja da ya juju da majuju to mufsiduna fil ardi mabarnata ne a bayan ƙasa sun addabe mu a nan sun hana mu tsaka saboda haka muna neman alfarma fa hal naj'alu laka kharajan shin mu sanya maka wato waɗansu kuɗi mu sanya maka waɗansu amount na kuɗi haka mu biya ka mu tara kuɗi mu tara kuɗi mu biya ka ka mana aikin toshe wannan tsakanin yadda inda suke shigo suna mana ɓarna eh za mu haɗa kobo da sisi da taro mu biya ka ka mana wannan aiki shine fa hal naj'alu laka kharajan shin za mu iya baka lada mu baka mu biya ka kuɗi ladan aikin da za ka mana wanda aiki shine an ala baina na wa hun saddan ka sanya wata gada ta karfe ka liƙe tsakanin wannan gaban dutsen tsaunin da wannan gaban tsaunin ka filin ka rufe tsakanin gaba ɗaya ta inda suke biyowa ƙana sai ya ce a'a ai ma makanni fihi rabbi khairun ai abinda Allah ya bani na dukiya da wadata da ƙarfin mulki ai yafi yafi ɗan kuɗaɗen da za ku tara ku bani ai na fi ku kuɗi na ku kuɗi abinda Allah ya bani ai mai yawa ne ba sai na karɓi kuɗin ku ba kun gani kamar yadda alhuda huda a cikin suratul namli can da ya je wajen balkisu ya ganta da mutanenta ita mai mulki ne tana da mulki to shi ma annabi suleiman yana da ƙarfin mulki da aljanu da shekanu da menene komai shi ma yana yi hatta iska yana kontrolin iska yana tashi akan iska tana ɗaukan shi yana tura iska yana horar da aljanu da shekanu idan suka yi laifi to da alhuda-huda ya tashi ga ta tana da mulki amma fa ya tarar da ita da mutanenta suna bautawa a wani Allah ba Allah ba suna yi ma rana da wata sujada sai annabi sulaiman ya ce za mu bincika in gaskiya kake ko ƙarya sai ya aika musu da wasiƙa ya ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahman Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ku yadda ku ja da ni kada ku yadda ku ja da ni kuna ganin leta na wannan takaddan tana zuwa kawai wa atuni muslimin ku zo mun kuna musulmi ku zo mun kuna da musulmi maza maza ku bar shirka kawai ku bar shirka to shine he ta kira mitin sojoji na sama da na ƙasa da na ruwa da su dss irin nasu fa ina fata an gane da su civil defense irin nasu fa da su aiki da 'yan sanda irin nasu fa na da ta kira su gaba ɗaya. to tace inni ulqiya ilayya kitabun kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai ta nemi shawaran to ga littafi fa ga wasiƙa ga kontest din ga abinda aka ce suka ce na hannu ulu quwwatin ba'atin shadidin ko wal amru ilayki fanzuri ma ba amurin? ce kin san mu mu barada ne mu gwaraza ne a wajen yaƙi ba a buɗe mana ido ba a intimidating namu ba a mana barazana amma mun bar miki al'amari whatever decision din da kika ɗauka mataki da matsaya da kika ɗauka to shine za mu bi amma fa mu ba kan wallasa ba ne da wani zai zama mana barazana in kin ce mu miƙa wuyan to in kin ce a buga da su to wal amru ilayki kace in mm, mm, mm, bai kai na a buga ba fa domin innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun eh, masu mulki fa in sun ci nasara a ƙasa to suka mai da ƙasan da ƴan ƙasan da shugabannin ƙasan bayi kuma yanzu su ne masu command a bayan ƙasan sai ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun ta ce bari un dan aika wani ɗan kyauta na kuɗi ko na dukiya ko na zinari ko na gold ko na menene zan aika ma wannan mutumin Suleiman din da yace shi ya rubuto wannan takardar idan muka ji kuɗin dan da muka tura an karɓe su an yi shiru to mun san yan kwaɗayi ne kawai barazanan bai wuce a bada kuɗi ba sai mu rika mu'amalantar shi da kuɗi kai duk lokacin da ya taso a tura mai wani abu envelope kawai kenan an gama red red envelope ko green ake cewa da su ina fata an brown an yi su sun san shi ha zaune Allah ya ba shi hikima ya san kala kala na envelope ya ce brown Allah ya dada malam Yusuf to sai da ya aika shi ma sai ya ba da amsa irin amsan da wannan na zulkarnain ya ce atumi dunani bi mali fama atani Allahu khairun mimma ataku ce ni za a gwada da kuɗi ai abin da Allah ya bani na dukiya ya fi abin da ya ba ku to ga mai sarauta ce shi ma na zulkarnain ya ce a'a ai ma makkanni Allahu fihi khairun mimma a khairun abinda Allah ya bani na dukiya da menene ya fi abinda kuke da shi ni zan muku wannan aikin ba tare da kwabon ku ba don ba na bukatan ku abinda nake da shi ya ninka naku kawai saboda haka za mu haɗa hannu da menene hannu da hannu za mu haɗa kai e shi aikin gwamnati ba shi kawai ba talaka su ma za su fito a haɗa me a haɗa hannu a haɗa kai yi zan muku free of tax dukiyar da za a kashe da komai da za a kashe ni ina da shi ko kuma ku fito duk inda karfe yake duk inda karfe yake ku kawo mun karfe ku kwaso karafuna ku kawo shi ne shine nuni bi kuwace kuma ku ba da gudunmawanku ku zo a hada karfi da karfe ni zan ka ƙarfen shine kuɗi kenan ku ba ku zo ku contribute aja an bainakum wa bainahum radman zai sanya liki zai liƙe tsakanin waɗannan wuraren wannan gabar dutsen da wannan zai liƙe wajen gaba ɗaya yanda ba za su rika tsallakowa suna muku ɓarna ba amma atuni zubar al-hadith ku je ku nemo duk wani inda wani karfe yake aka shiga aka bazama duk inda karfe yake aka tsinto shi aka zo ana tara karafunan a nan tsakanin wannan wajen gaban wannan tsaunin da wannan ana ta jirge karafuna ana ta jirge su ana saita su daga wancan gaban ana ajiye su yadda ake saita bulo amma wannan karafuna ne ana sassaka karafuna a sauka wannan anan a soka wannan a sa wannan anan a sa wannan anan a sa wannan sai da ya zaman to kaman katanga ganuwa mai fadin gaske a haka sannan mai tsawo iya tsawon duwatsu da tsaunuka hatta idza tawa baina sadafaini sai da ya daidaita tsakanin bakin gaban sadaf bakin gaban wannan tsaunin da wancan aka seta da karafuna aka jera su duk wani ɗan rami sai a soka ƙarfe a soka wannan aka saƙa aka saƙa aka saƙa ya zamanto kamar yadda ake jera bulo to kalan kuku sai yace ce to ku kuma bayan kun ka ƙarfen a zo a sa wuta a wajen tsakanin karafunan a sa wuta a yi ta ziga-zigi a yi ta ziga-zigi a yi ta ziga-zigi yadda karafunan duk sai da suka yi jajawur yanda ake yi a wajen makera da ya yi haka hatta idza ja'alahu naran sai da gaba ɗaya ƙarafunan suka narke suka zamanto wuta ga shi nan wuta ne sun yi ja ƙala ya ce atuni ufrig alaihi ƙitaran shi kuma sai ya zo da ruwan dalma yana ta zubawa a kai kasan dalma za ta shiga saƙo-saƙo tsakanin ƙarafunan sai ta ince kawai sai ga wannan tsakani ya lane tsaf Ƙarafuna ne ta ciki waje kuma da gefe-gefe da duka dalma ce kawai to yanda ya narkar kun ga shugaba an haɗa kai da talakawa an yi aiki amma ka zauna kai sai dai abin da gwamnati ta maka lambatu inda ruwa kwatan ƙofar gidanka kana jira sai an turo a share ka fito da bola ka jirje ta a layi kana jira a zo a kwashe kai in ba haka ba ba za ka kwashe ba ba na wa yake cutuwa warin da hamami da tsutsa da mene duka in ruwan sama ya zo duka ku ne za ku shiga abin nan akwai abin da kuma yan adam za su riƙa yi ba wai za su zauna haka a a inuni bi kuwatin kuma ku kana ku gudun mawan to daga ranan da aka name wannan mashigin famasta'u an yazharuhu famasta'u استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ya ce famasta'u ai famastata'u akwai ta'un anan, nan ba daga ranar famastata'u an ya zuharuhu su ya juju daga ranar ba su iya tsallakowa su hauro saboda tsawon ginin da faɗinsa ba su iya tsallako ta saman shi su jiro nan su shigan ma waɗannan mutanen su je su dame su da barnan da suka saba yi ba daga ranan kawai an samu saukin su sannan wa mastata'u lahu naqaban sannan duk yanda za su huda shi su huda shi wai su huda shi su rika huda shi har su su samar da ramin da za su rika kullowa shi ma ba su iya ba daga ranan har yau daga ranan har yau ƙala sai sarki ya ce hada rahmatun min rabbi na ne wannan wajen da iya wannan dabaran da hana waɗannan gaba ɗaya ba ni ba ne ba iyawana ba ne wannan wata rahama ne daga ubangiji na mutumin kirki kenan baya alfahari idan ya yi abu ya ce mu kenan technology mu kenan in an ce maka injiniyarin aka zo wajenmu ya kare a'a shi mumini ta inda za ka gane kalmominsa na ladabtuwa ga Allah da ne babu alfahari babu alfahari mu duba fir'auna shi ma yayi mulki mace ana rabbukumul a'la wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace wannan kogin nilu din nan da koraman nan gaba ɗaya suna gudana ne onda mai menene hawa karkashin awon shi da mulkin shi suke gudana to ka duba shi baya nuna Allah ne ke gudanar da su shine kawai iyawan shi ne to haka za ka ji mutumin kirki annabi Suleiman da ya ji maganan tururuwan ne ce hada min fadli rabbi ne a askuru am akfur kamar shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi haka za ka ji shi ma khidir da ya gama ya ce zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabar wa ma fa'altuhu an amri wa ma fa'altuhu an amri annabi Musa annabi Isa da ya warkar da makafi ya warkar da guragu ya warkar da uh, abun nan duka sai yace a uh, can karshe sai yace bi izni wa anfuku fihi bi izni ko wa tanfuku fihi bi izni duk abin da yace da izinin ubangiji ne duk abin da yaji yace da izinin ubangiji shi ne ya mulmula tsuntsu fa nafaka fihi min ruhi yace bi izni bi izni da izinin Allah ko me yayi rifarin din shi yau kiristoci su sun ɗauko su ma suna warkar da makaki suna warkar da guragu amma shi miracle ɗin shi ne shi ya iya ba abin da yake rifarin ɗin shi zuwa ga Allah ƙarya da makamantansu mu'ujizozi ne kawai sai mutum ya ɗauko ya abun nan ya manna wa kansa to haka za ka samu ana samu wannan a cikin musulmi malaman musulunci su ma wani ya ɗebo wani irin waɗannan ya yaɓa wa kansa shi ma ya ce ya iya ya gano sirrin su ma idan sun karanta wani abu na mu'jizat da suka zo cikin injila can sai kaga su ma na yanzu masu bin wannan addinan kare su ma su ce wai yana healing shi ma prophet ne ya samu revelation jiya daga Allah Allah ya gaya masa ga wanda zai zama gwamna ga wanda zai zama to shugaba sannan kuma wani zai mutu ma nan gaba amma shi baya taba bincike ga ranar mutuwan shi sai dai wani ne zai mutu wani ne zai mutu to haka za ka tarar duk abubuwa sun koma neman kuɗi Allah ubangiji ya rufa mana asirin yace to fa'iba idza jaa rabbi idan alkawarin ubangiji na ya zo na ranan tashin kiyama da Allah ya yi alkawar yake wa annas sa'ata rai ba fiha to idan alkiyama ta zo alkawarin nan da ubangiji na yayi to ja'alahu dakka Allah zai dandake wannan katangan da nayi da ƙarfin, da dalman gaba ɗaya yansifuha rabbi nafan Allah zai dandake ta ta zamanto gari duk wani dutse a duniya da ka sani solid dutse Allah ce zai zamanto kaman gari ya zamanto kaman auduga toka ya tafi ina ga wannan yar katangan da na yi? al'amarin Allah ya wuce ka akwai ranar da Allah zai dandake shi ya zamanto gari ya tafi domin ka san dama shi ya ba da iko a yi din yanzu kuma ya kawar da shi wa kana wa'adu rabbi haƙƙan alƙawarin ubangiji na kuma gaskiya ne domin duk abin da ke doron ƙasa in alkiyama ta zo zai zai dandace gaba ɗaya ƙasa ta to nebul fa yadharuha qa'an tasfafa la tara fiha iwajan wala amsan wannan shine kenan mun ji ƙarfin mulki ko to na abin nan na abin nan yanzu kaga mun gama sarkin nan mai adalci ne mai adalci mai adalci Allah ya ba shi karfi amma bai yi tsuguyani ba shi wancan sarkin da ya zo ya to mushiriki wanda ya tasan waliyyan Allah fitiyatun innan zai kashe su shirka ya ce ai wannan kuma ya ce zai kashe masu shirka da kafurci yi wa mummunai adalci to kaga duka da abubuwan sun haɗu, to nan ne kistar ita eh, kistar eh, a zalkar yi nisa ƙari, mun zo kan su mu muni inda wani abu kaɗan gobe za mu tsora da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan su ni gobe bari mu fara da kuɗin masallaci tukuna mala yusuf ka bar wani <laughs> ramadan iftar donation har yanzu fa ana buƙatan donation da ake ciyar da mutane a nan a nan shekarun baya alhamdulillah abinci yana wadata matuka matuƙa to yanzu abun yana ƙasa muna son mutane a hada a hada kai kowa ya samu nadan mun faɗi account number na ramadan ifar donation da aka buɗe a jaiz bank shine sifili guda uku sifili sifili sifili sai biyu shida biyu shida uku biyu biyu sai biyar shida sifili sifili sifili guda uku biyu shida uku biyu biyu biyar shida zero guda uku six ana ɗauka? <laughs> ba ga an da bairo da takarda ba jaiz bank Allah ubangiji ya yi albarka ya sa a taimaka ya sa a dace akwai yan kwa da yawa da ba su da abin nan nan ne suke ci nan suke sha in suka ci ɗin kuma aka yi buɗe bakin wallahi shi suke ɗauka kuma su yi sahur da shi wanda ya zamanto wannan sababin alherin Allah zai ba shi lada Allah ubin ya samu dace Allah mana muwafaka barin amsa waɗannan a gurguje na shiga hakkin yan kyamara tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum malam don Allah kai mana ƙarin bayani akan addu'an nan ta ganjul arshi ganjul na ganjul kanzu ne kanzu ne taskan al'arshi kai akramakan da shi ma sai na nemi fatawa eh. ni dai na san akwai la haula wala quwwata illa billah wanda aka ce kanzul min kunuzil janna ko taska ne daga cikin taskokin aljanna idan kana ce la ilaha la haula wala quwwata illa billah kana wuridi da shi la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah Allah ya ce taska ne daga cikin taskokin aljanna kamar kai ne waɗansu makudan kuɗi su zo maka kana sa ku a kai waɗansu su zo kana tura ku a kai haka kana kulle to haka mutumin da yake cewa la la haula wala quwwata illa billah la haula wala tusa su yake a taskokin sa na aljanna to amma danzul arshi wannan na al'arshin Allah ne ma gaba daya wannan ban san shi ba gaskiya ban san shi ba a yi hattara dai ila irin su laƙunan nan da kundayen nan da na faɗa a baka wani abu daban ka riƙe ka rabu da sunan manzon Allah sallallahu da su Amana rasulu da su da subhanallahi walhamdulillah kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani inda rahman subhanallahi wa bihamdi adad khalqihi wa zinata arshihi wa ah, wa adad ah, menene na ga sunan da yawa ka su hisnul muslim su du'a'ul mustajaba wanda aka extractin nasu daga alkitabu wa sunna don Allah sun ishe ta amma idan akwai dan uwan da ya san wannan shi kanzul arshi na san wannan da a makarantar allo galiban irin wannan kundayen da ake bawa mutum yayi kai a ce zai zamanto wani abu ya dukufa da shi littafin addu'o'i ne na sunna na? yawa ba da suna ba na san wannan ai ne ne gaskiya ba ka je dai hisnul muslim malam na alkahtani da izinin Allah za ka samu abin da ya wadata akwai du'a'ul mustajaba ka ɗauka ka yi ka gane ko waɗannan ɗin fa da suke kusa mutum bai bai karanci shafi uku ma ba fa sai ya rikito wani abu can ya nemo wani abun da yake nesa baya ganuwa wai a gaya masa shi ya ji akwai waɗansu addu'o'i masu ƙarfi waɗannan yaushe ka gama da su yaushe ka gama da su hmm? wannan shi ne Allah samu dace wanda yake da littafin zai iya taimakawa sai mu duba mu nuna shi ɗin ka ji abin da yake cikin shi mafiya yawanci al'amura na shirka ne a ciki sai na ƙarshe sai Allah ji iyayen iyayenmu Allah kama nan da alkhairi da alaramma da sauran jama'a ya ce tambaya ta ta farko a kan ƙasaru ne na je abuja na dawo na dawo na dawo mallawa ko menene na shigo kaduna zan ci gaba da yin ƙasaru ne tun da ba shiga gida ba tana shigo gari ta ƙasaru ta gama gidajen farko na shigo garin tana shigo ta gudun gora nan in gidanka kawo ne to tana shigo nan a zahar za ka cika ta kada gida kawai malam waɗansu malam fito suna ce gonakin ma da suke gefe-gefen garin wanda suke a tashi garin kana zuwa wajen su ma ka shigo gari ai ka dan more ka yi malam kuma ka shigo kaduna ka ce kafin ka je gida a sake wani kasaro a nan bayan ka shigo garinka hmm? Allah ubin ya mana muwafaka Allahumma izzal islam al muslimin adil shirk al mushrikin wa ada'aka wa da'a ad ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين